Wani kamfanin tatar wasanni ya yi hasashen cewa a yanzu haka manajan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Jose Mourinho shine na biyu a cikin manajojin kwallon kafa da ke buga Premier League wanda suka fi fuskantar kasar da cewa za a kore su daga kan kujerunsu. kamfanin na bitfia sportsbook ya ce manajan kungiyar sandalan dick avocat shine kawai yake gaban Mourinho a cikin masu kasadar rasa ayyukansu wannan yana zuwa ne a bayan da kungiyar manchester city ta lallasa chelsea mai rike da kofin wasannin league league na premier a yanzu haka da ci uku da babu a ranar lahadi kafin wasan ranar lahadi ma Mourinho ya fuskanci suka sosai saboda rage darajar da yi ma likita chelsea eva canero bayan da ta duba lafiyar eden hazard ana gab tashi daga wasan kunnen doki da suka yi da swansea ranar asabar ta wancan makon kamfanin Betshuya ya ce idan har Mourinho bai san yadda ya yi kungiyar Chelsea ta fara lashe wasanni cikin 'yan makonnin da suke tafi ba, to tana yiwuwa yana kan hanyarsa ta barin Stamford Bridge duk da cewa a cikin wannan watan ya sanya hannu a sabon kwantaraki na tsawon shekaru hudu. Wani masanin tamola na Betfair ya ce 'yan wasa za su ci gaba da nuna goyon baya da mubaya'a ga Mourinho a yanzu. Amma idan har Chelsea ta ci gaba da shan kashi a wasanni hudu zuwa biyar masu zuwa, to abubuwa za su fara warware masa.